لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم حكيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس فشرين دحيا قوة رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبود اليهود أربعين دحيا إن شاء الله تعالى muna godiya ga subhanahu wata'ala da ya azurta mu da rayuwa zuwa wannan lokuta da kuma zuwa wannan lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya sanya muka kai ga wannan kwanaki masu alfurma kuma wannan kwanaki masu girma da daraja kwanaki waɗanda suke da matuƙar muhimmanci a rayuwar musulmi gaba ɗaya musamman a waɗannan lokuta a cikin wannan wata in allah subhanahu wata ta'ala azurta mutum ya zo ga wannan lokaci sai gode wa allah sai kuma yi fatan allah subhanahu wata ta'ala ya ta a gama da watan lafiya kuma cikin imani Allah kuma ya ƙara maimaita sake ganin wata ɗin. ya kuma karbi ayyuka din kuma a sake samun dama shekaru masu zuwa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ganin cewa mun doso wato waɗannan kwanaki wadda suke da waɗannan darajoji da muke tunanin mu duba wasu ayoyi ko sura wacce Allah subhanahu wata'ala yake magana akan lailatul qadr wacce aka ambace ta suratul qadr a wannan majalisi muna ganin insha Allah ta'ala sai kamata mu yi nazari a daidai gwargwadon abin da ya sawwaka domin samun damar wato ya zama so tunatarwa ga rayuwarmu kuma tunatarwa ga kanmu da kuma sauran bayan allah musulmai zai zama tunatarwa gare su insha allahu ta'ala musamman game da waɗannan kwanaki na wannan wata waɗanda suke ƙarshen wannan wata wannan sura ita ce suratul qadr insha Allah ta'ala zamu kalli ayoyin ta guda biyar wadda suka dace da wannan lokaci da Allah subhanahu wata'ala ke magana ana magana akan dare lailatul qadr wacce ake yawan hasashen faruwanta a cikin waɗannan kwanaki wata Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ربهم من كل أمر فلا هي حتى مطلع الفجر نعم الله سبحانه وتعالى دائم بسم الله الرحمن الرحيم الله سي إنا أنزلناه في ليلة القدر مومون مكتو قد شي القرآن الكريم في ليلة القدر a ليلة القدر qadr me ليلة القدر daren يا يا kuma yaya ake nufi kuma me ake nufi da ita ko kuma bari mu kalli suran har zuwa karshe sannan mu dawo mu bi ayoyi daban-daban da suke da alaka da wannan da kuma bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ya abun da ya sauwaka Allah ce wa ma ta ma lailatul qadr menene ya sanar da kai abin da ake ce ma daren lailatul qadr mana daren qadr wato dare na gwargwajewa dare da Allah subhanahu wata'ala yake gwargwaje yanayin ayyukan bayi a wannan shekara Allah ce lailatul qadri khairun min alf shahr ka san daren lailatul qadari ba to ita daren daren qadar wato daren gwargwajewa khairun min alf shahr ta fi daraja sama da kwanakin wata dubu تنزل الملائكة fiha, mala'iku ke سسوقا حدما mala'ika جبريل a cikin wannan dare na da suka da suna sauka bi izini rabbihim da izinin ubangijinsu min kulle amr suna zata da kowane al'amari ma'ana na kaddara sanawiya a da Allah ya kaddara a cikin shekara da kara tabbatar da shi salamun hiya hatta matsala'il fashir dare da su daga lokacin da take farawa ta ci gaba da zama a cikin aminci da riskan gara batan da bayan Allah za su yi ta yi gurin Ubangiji sun sun yi dace da yin abin da Allah yake so su yi a wannan dare suna cikin aminci da gara bata da nutsuwa hatta matsala ilfaji har zuwa sun kayowan alfijir ma'ana hudowan alfijir har izuwa budowar alfijir kaga idan ka duba wannan tarjama kenan ga ayoyin wannan tarjama in kawai ya ba mu suran da muke bukatan fada ko kuma muke bukatan lura da su cikin karantarwan waɗannan ayoyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ta inna anzalnahu fi lailatul qadr mu ne muka saukar da shi a cikin daren alfadar wannan na farko idan kana magana ana magana ne a akan Al'ƙur'ani mai girma kamar yadda a farko farko ramadan a wannan shekara lokacin da allah subhanahu wata'ala ya kaddara muke nazari a cikin ayoyin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin saukar da alkur'ani kuma ya tabbatar da cewa Allah ya saukar da alkur'ani a cikin wata ramadan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar cewa ya saukar da shi ne kuma a daren lailatul qadr to daren lailatul qadr din nan shine dare wanda Allah subhanahu wata'ala yake ƙara gwargwaje yanayin rayuwar mutane shi yasa akwai dan mutu yana magana akan alqada wal qadar idan aka zo kan tsaddara, akwai tsaddara wacce take Allah subhanahu wata'ala yake ƙara ta sanawiya ma'ana shekara bayan shekara ta iya yiwa yanzu a cikin wannan watan ramadan in daren lailatul qadr ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya canja wani rayuwa cewa ya ƙaddara cewa daga nan zuwa wata kaza ko daga nan zuwa kafin ba iya dawo rayuwarsa za ta zama kaza ko dai zamanto wani abu na jarrabawa Allah ya kiyaye wanda ba mai daɗi ba kuma ya zamanto wani abu na jin daɗi sosai na abin da zai samu wanda bai taɓa tsammanin samu ba idan aka duba a babin littattafan tauhidi malamai ce magana akan alƙaba wal walƙadar. kaddara kauniya wadda Allah subhanahu ta'ala wadda kaddara kauniya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana a kanta. ita ce kaddarar da take kasancewa Allah ya tsara komai kaula halittar samawati wal ard bi 50000 sana shine inna Allah qaddara maqadir al khalaiq inna Allah qaddara maqadir al khalq bi 50000 eh, sana kaula halittar samawati wal ard bi 50000 sana lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kaddarorin halitta abubuwan da zai faru da su da abubuwan da zai gudana da abun da zai yiwu da abun da duk komai da komai Allah subhanahu wataala ya yi wannan tun da halitti sama da ƙasa ba da bayan ya yi wannan da shekara dubu hamsin tukuna ya halitti sama da ƙasa wacce shi ne ƙaddara kauniya to ƙaddara sanawiya wannan an yi bayani a baya a wani darasi wadda ita takan faru ne a daren lailatul qadr shine a wannan shekara wani zai ce sun da Allah ya kaddara sun da can kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin da kuma yanzu Allah subhanahu wa yana iya canja kaddara ta hanyar rage zafinta ko yanayinta ko kuma kawar da ita ko canja ta daga wani abu zuwa ga wani abu wanda shi ya fi a gurin Allah subhanahu ta yadda zai fi zama alkhairi ga bawansa da wannan kaddara ta shafa kuma wani abu makamancin haka sakamakon wani sa'i yawan addu'an da shi bawan yake yi ko kuma sakamakon yawan addu'o'i da bayan Allah suke taimakawa wannan bawan da shi ita da to kaga ashe anan a shekara ne da canza ga kaddara kauniya kuma sannan sai a sake samun wasu canji a tsawon shekara kuma yauniyan akwai wani za ka ga yawan addu'o'insa ko yawan addu'o'in da ake masa ko ake taimaka masa da shi ko yawan wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai zamanto a ini ya samu canji daga abun da ba shi ne da a rubutu zai same shi ba sai ya samu ko sauƙi ko wani abu makamancin haka don haka Allah subhanahu ajali ne kawai dama yadda Allah ya tsara shi haka da shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake gudanar da abubuwansa yadda ya ga dama wannan lailatul qadr ce daren Allah yake wannan gwargwajewa din yake kuma tabbatarwa da abin da zai faru a tsawon shekara din to wannan dare na lailatul qadr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisai ingantattu cewa ku neme ta ku yi hasashen neman bincikenta ko nemanta ko neman ku riski gara basatta a darare goma na ramadan na ƙarshe dararen ƙarshe na goma ramadan in ce dararen ƙarshe kuma ma yawanci dararen wuturi ga misali jiya an waye gari yau azumi 21 kaga jiya daren 21 kenan yau gobe 22 to goben misali jiya 23 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 makamantan haka wannan su ne dara da mushiri amma dai mutum yana iya zama mai dagewa a dukkan dararen kamar yadda ya dace gare shi ya zama mai himma ga dukkan watan gaba daya so da gaba watan wata ne wanda ke da alhurma kuma ke ɗauke da abubuwa da yawa game da wato gara ɓasa da ɗan adam zai samu a rayuwa don haka mutum ya kamata a ce kuma gara ɓasa ce ta shafi duniya da lahira ya kamata mutum tun daga farkon watan a ce kawai yana himma wajen abin da yake neman yadda Allah a kansa to amma fa idan kuma har Allah ya sa rayuwarsa ta zo ga an gama azumi 20 har an shiga azumi 21 wato an shiga gangara na abun da ya saura a cikin wata ramadan shine garare goma na ƙarshe ramadan malamai suna munakasha da kwanaki goma na ƙarshe ramadan da kwanaki yau da kwanaki goma na farkon zulhijja waɗanne kwanaki ne suka fi daraja da samun gara ɓasa a cikinsu wadda ɗan adam ke yi a tsakanin waɗannan kwanaki wannan goma ne ko wancan goma domin kowanne goma a cikinsu Allah subhanahu ta'ala ya jinjina sha'aninsu kamar misali Allah yana ta wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr Allah subhanahu wata'ala ya rantse da alfijir na sai rantse da jarare goma wannan jarare goma waɗanne ake nufi malamai suka ce wa layalin na ashir su ne layalin na ashir na goma zulhijja wasu suka ce layalin ashir na abinan eh, na goman ramadan jarare goma na ƙarshen ramadan su ne layalin na ashir ko kuma kwanaki goma na farkon zulhijja wanda kwanakin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a liyazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala razaqahum min bahimatil an'am wato ya yayi waɗannan kwanaki ya kuma hore su ga al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin don su ambaci sunan Allah ambato mai yawa fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki sanannu ayyamin ma'lumatin kwanaki sanannu su ne kwanaki goma na farkon zulhijja haka malamai su fassara kamar yadda Allah subhanahu ya bayyana jarare goma na ramadan haka kuma Allah subhanahu ya bayyana kwanaki goma na farkon watan zulhijja to shi ne malamai suke cewa da kwanaki goma na farkon watan zulhijja da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a game da kwanaki goma na farkon zulhijja ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashr babu wasu kwanaki a duniya waɗanda aiki na kwarai a cikinsu yake zama mafi soyuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala sama da kwanaki goma nan na farkon zulhijja wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar hadisi ga tabbataccen ingantacce kamar yadda malamai suka tabbatar to idan misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyami Al-Amalu salihu fihinna habbu ila Allah min ayyamil ashr kuma yana nufin al'ashirul zulhijja ashirul awa'il wato goman farko na watan zulhijja haka yake nufi sallallahu alaihi wasallam su wani ya nuna cewa goma farko na watan zulhijja suna da wata daraja da falala da niza sama da sauran kwane shi ne sai malamai suka ce a to idan haka ne to ya kuma ga kwanaki goma na wata ramadan da Allah subhanahu Taala ya yi magana ma'ana kwanaki goma na wata ramadan musamman ƙarshen wata ramadan kwanaki goma a nan sai malamai suka ce a'a jarare a ɓangaren jarare to jarare goma na wata ramadan na ƙarshe waɗannan kwanakin da muke cikinsu malamai suka ce babu wanda ya kai su daraja inda a bangaren darare ne saboda a cikin su akwai daren lailatul qadr wadda Allah subhanahu wata'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wacce Allah subhanahu wata'ala ce lailatul qadri khairun min alf to cewa lailatul qadri khairun min alf shahr kuma sannan a cikin waɗannan kwanaki na goman ƙarshe na Ramadan ne dukkan rinjayen ƙarfin bayani da zato cewa a nan ne take bullowa a kuma a nan ake samun faruwar wannan dare daga wannan darare na goman ƙarshe na ramadan sun samu daraja ne saboda kasancewan lailatul qadri ma a cikin su take zaka suka wuce dukkan darare a duniya wajen daraja da falala su kuma goman farko na watan zulhijja su kuma a bangaren ini su ne suka fi daraja saboda akwai inin arfa a cikinsu a inin arfa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa babu wani ini a duniya da Allah ke yanta bayi daga wuta zuwa aljanna sama da ini ranar arfa ba a yi wata rana da Allah subhanahu wata'ala ke yanta bayinsa daga wuta sunan wane mai da shi aljanna sunan wane dan wuta ne eh, mai da shi aljanna wane ba dan wuta ne mai da shi aljanna wane ba dan wuta ne mai da shi aljanna a rinka ne da yan wuta suna shiga ana mai da sunayensu aljanna kuma aljanna za su je kuma alƙawari na gaskiya don Allah subhanahu wataala ne ya bada umarni to ba a taɓa samu ranar da ake yin wannan cikin wato ɗumbin yawa Allah yanayi sai har sai Iblis sai ya saboda hasira da tashin hankali da bala'in damuwa kasan ita hasira idan mutum yana yi wa wani hasada sai wancan din yana ta karuwa a cikin abun da dama ya sa wancan din ke hasada da zai gaba ɗaya mutum cikin jikinsa yana rawa har ya zamanto baya ma iya jure tsayuwa ya gani sai ƙarshen ta kawai zai samu ya tattara kai wani yana iya ƙaura ma ya bar garin gaba ɗaya saboda hasada da yake gani da da yake yi da wane wane kuma sai ci gaba yake kare yi sai ci gaba yake kare yi kuma yayi yayi wane nan Allah subhanahu wata'ala rayuwarsa ba a hannunsa take ba balle ya kawar da shi sai tattara kawai ka ji an cima wane ya kaura me kaurar da shi ba a san ma inda ya ba saboda ne to shine iblis saboda ganin abun da ake yi wa bani adam na yantawa da sanya musu daraja da yanci sunayensu daga wuta zuwa aljanna ministan tattarawa yake gaba ɗaya ya bar cikin duniya ya koma can bango ya je ya tsaya yana kuka yana bakin ciki saboda yau 'yan adam gaba ɗaya an yanta mutane an sake yanta mutane an sake yanta mutane ini kawai ake Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cire sunan wane a ina yake a wuce yake cire sunan sa a da shi aljanna shi wannan kawai bai sani ba saboda wasu ila wata ibada ko wani abu da yayi wanda yake na yardar Allah har Allah ya yi da shi don haka Allah subhanahu wataala ke don haka suka ce malamai suka ce wannan ini na arfa yana cikin waɗannan kwanaki guda goma na ranan wato na ranakun zulhijja na farkon ranakun zulhijja don haka wannan ini na arfa ya sa waɗancan kwanakin suka zarce kowa a cikin wato suka zarce dukkan abin ranaku a ɓangaren wato daraja in a ɓangaren ilimi waɗannan kuma su zamanto su suka fi kowanne daraja a ɓangaren darare haka Allah subhanahu wata'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr shi ne inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mu muka saukar da shi wato alqur'ani fi lailatin mubaraka a cikin dare mai albarka dare mai albarka ita ce dare lailatul qadr Allah subhanahu wata'ala ya sanya daren lailatul qadr dare shi mai albarka kamar yadda ya ambaci haka da nassi a cikin alqur'ani cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri zaka dare lailatul qadr dare ne mai albarka Allah subhanahu wata'ala shi ya albarkaci dare Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara dare haka dare ne wanda ya dace mutum ko da wato kalanin lokaci mutum yake da shi to ya amfani da wannan dama shi idan aka ce ma goman karshe sun shigo na ramadan to da dare da rana sai mutum ya kara himma a kan abun da yake yi na ibada idan karatun qur'ani ne ya kara yawansa ya kara himma idan yawan ambaton Allah ne tasbihi da hailala da salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yawan su ya wuce yanda yake da wannan shine zai sa in mutum yayi dace insha Allah ta'ala sai a riski gara basan wannan dare a riski gara basan ininta wato arfa ranar arfa da take cikin kwanakin goma farko na zulhijja ana littafata ta da ininta da direnta duka nata ne da ininta da direnta duka nata ne sai sama za ka ga ana tsayuwan arfa har alfijir ke so tun daga zawali ana tun daga lokacin da rana ta yi zawali wato idan aka ce mutum ya je bisa suna da dacewa ma shine wajibi ne mutum samu yankin dare a filin arfa shine tsayuwan arfa ta ce mutum za ka samu Allah subhanahu wata'ala ya sanya daren arfa da ininta duka nata ne yanzu idan misali dare ya shiga ya ce yau mun shiga daren kaza ya ambaci ranar da za ta zo gobe yanzu yau misali ga shi yau muna alhamis yanzu daga dare ya yi muni sallan isha suka ji an ce yau daren juma'a yau daren juma'a yana daga cikin falala na daren juma'a wanda ya rasu a wannan dare yana mai tauhidi da ibada yana mai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yakan aka littafai tamkar shahidi ne yana daga cikin alamomi na husn khatima wato mutuwa a daren juma'a musamman mutum yana ibada ta wato wadda sunna ta tabbatar sannan in aka ce arfa ne ya ce da daren da inin gaba ɗaya na arfa ne da daren arfa inin arfa amma misali inda ba don arfa ba to sai zamanto da daren a abin sai zamanto dare sai ce daren kaza ta ambaci ranar gobe yanzu yau sai ce daren juma'a to haka nan a lailatul qadr ita ma da daren ta da inin ta gaba ɗaya na ta ne idan aka yi daren ya wuce to inin gobe shi kuma har a ini duka ana wannan cikin wato ni'ima da kuma a karsasin gara basar lailatul qadri shi zama ka ga malamai da suke magana da abuna suke bayani alamomi na faruwan daren lailatul qadr shine zaka ji sun ce suna bayani sai ce daren zaka ji shi da nutsuwa da wani alama na canjin yanayi idan ana tsananin zafi ne ma za ka ji wani sanyi haka da canjin yanayi da nutsuwan mutane da rashin hayaniya mai yawa a cikin wannan dare to kuma idan aka wayi gari in dai dare da su ya wuce don an wayi gari za ka ga daren lailatul kadiri a yabuna inin da ya biyo daren lailatul kadiri to yakan zama daban da kwanakin da ake ciki ko da misali ana kwanda zafin rana to yawanci wannan daren yakan biyo da limshi yakan biyo da saukin wato da saukin wannan abu na eh, eh, zafin rana din su to akwai saukin zafin rana sannan kuma akwai ko limshi ko wani abu wanda yake zai zama canji daga yadda ake ciki a ah, haka daren da lafi kafiri yake wato ma'ana inin da zai biyo bayansa zai zama to da sauƙi ya Allah Allah subhanahu wata'ala yana bayyana cewa idan har dare da su kadiri ta zo to Allah subhanahu wata'ala ya faɗi tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr na salamun hiya hatta matla'il fadu kaga anan wajibi ne duk wani musulmi ya samu wata gara basa da zai yi amfani da ita a yau innan an shiga waɗannan dalari siyamun layl yana da matukar muhimmanci ko da mutum baya yi tun daga farkon ramadana wannan siyamun malamai sun tabbatar da maganan sallan tarawihi mutum zai yi sai mutum ya yi sallan tarawihi ko shi kaɗansa ko shi da iyalansa a gida musamman a wannan yanayi da ake ciki a mutane suna su na tarawihi yawanci a gida to idan mutum ya yi sallan tarawihi malamai suna ganin cewa ya yi kiyamun laili fadin Allah subhanahu wata'ala man a fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi suka ce idan mutum ya yi tarawih bai kara komai ba ya isan masa amma ganin waɗannan kwanaki da irin damar da Allah subhanahu wata'ala ya bayar a cikinsu, da kuma abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da su to wajibi ne mutum ya yi amfani da wannan dama ta hanyar samun wato cimma buri na samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama haka hatta addu'o'i idan ma mutum ya yi salloli ya dan samu gajiya ne to sai mutum ya tsaya ya ci gaba ko ya zauna ya ci gaba da addu'o'i yana neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala hatta addu'o'i na biyan bukata na duniya sai du'a'u mas'ala wanda mutum zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wasu abubuwa nasa da suke damunsa ko yake bukatar su ko kuma a'a suke ci masa ciwo a ƙwarya ko wani abu makamancin haka don ne don ya samu sauƙi a harkar su gaba ɗaya sannan babban abin da kowa ya fi bukata shine samun rahamar Allah da 'yantawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake a wannan ini ko kuma a wa'innan kwanaki a wannan wata ku kaga kuma ke dage da addu'a da gayawa Allah subhanahu wata'ala sai ga an samu sauki akwai nau'o'i na abubuwa da suna iya samun mutane kamar misali mummunan rashin lafiya ko wani rashin lafiya da mutum ya jima yana tare da shi kai hatta ko annoba da bala'i da ake ciki a yanzu yawaita addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki musamman a waɗannan kwanaki yana da matuƙar muhimmanci yana da matuƙar muhimmanci mutane su lazimci yawaita addu'a da yawaita faɗin abin da ya kamata da yawaita azfar da yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan idan mutane suka yawaita yi insha Allah ta'ala sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'an bayi idan suka yi dace. Daga mutum zai amfani da waɗannan lokuta masu matuƙar tsada masu masu tsada wajen ƙari wajen yawaita karatun alkur'ani wajen ƙari wajen yawaita addu'o'i wajen ƙari wajen yawaita nafilfili hatta da rana hatta da rana yana nafilfili sannan da daddare yana nafilfili yana yin abin da ya kamata sannan yana addu'o'i sannan yana karatun alkur'ani sannan yana dukkan abubuwa na nau'i na ibada sannan ana ciyarwa da sadako'i da ƙara yawan su da ninka su musamman a lokacin da watan yake shirin karewa lokacin da aka shiga aka shiga wannan goma na ƙarshe ciyarwa a cikinsu yana da bambanci da ciyarwa a kowace irin ranaku da nizan cikin ranakun suna da yawan gaske haka a daidai wannan lokaci ake bukata zuwa ga taimako ko kuma a'a sadaka ko kuma wani abu da bayan Allah suke bukata a gurin yan uwansu bayan Allah to wajibi ne mutum ya lura da waɗanda yake ganin cewa zai iya bawa ko zai iya sayan wani abu ya ba su ko a'a wasu abubuwa ne na tufafi da wasu mutane suke bukata a yanzu domin kasancewar ana bukatar sabon kaya kuma ga halin da da yawa daga cikin jama'a suna cikin karancin wato samu to mutum zai iya yin amfani da wannan dama a irin waɗannan kwanakin ya yawaita sadakokin wajen tukatar da wasu bayan Allah ciyar da abinci ga wasu bayan Allah ba da garaɓasa ta abin da ya kamata ga wasu bayan Allah duka wannan ya kamata mutum ya lura da su ya kuma aiwatar da su kar mutum ya zamanto ya yi wasa ko ya yi sakaci har waɗannan ranaku sun tafi a kare da ya yi wasu abubuwa muhimman wanda zai ji a jikinsa lallai ya san cewa ya yi su don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan ini ya bayyana waɗannan kwanaki da kuma darajar cikinsu a fili a cikin alkur'ani don mutane su amfani da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma adara kama lailatul qadr wai ne sanar da kai ne wai ne ne da lailatul kai annabi sallallahu alaihi wasallam ta kansa yana da lalugan kai da lailatul kai Allah ya koye ta Allah yakan koye wasu lokuta masu matukar muhimmanci don Allah ya jarraba bayansa ya ga wanda za su jajirce ya ga wanda za su tsaya ya ga wanda za su jure ya ga waɗanda za su tsaya tsayin jika cewa suna neman yadda Allah misali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wa inna fiha la sa'atin ranar a inin ranar juma'a ko kuma a ranar juma'a tabbas akwai wani lokaci wadda Allah subhanahu ta'ala ya koye wannan lokacin bu lokacin bai taɓa wulgawa akan wani bawa daga cikin bayan Allah yana addu'a ko yana sallah yana roƙon Allah mafashi sai Allah ya karba malamai suna fassara wannan sallah din da matsayin idan ya yi sallah ya zauna a inda ya yi sallah ya ci gaba da addu'a da gaya wa Allah subhanahu wata'ala buƙatu na duniya da lahira wannan duwanda ya yi sallah ya ci gaba da zama a gurin da ya yi sallah ba tare da wani hadafi mana alwalansa ba ta karye ba to yana samun lada tamkar wanda yake yin sallah ne mana kamar yana cikin sallah ne abuna intizaru sala wato sauraren jiran sallah daga wata sallah da aka idar wannan mutum yana nuna yana cikin sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi mala'iku za su suna yin wannan mutumin salati saboda mai ya zauna a masallaci yana jiran wata sallah da za ta zo bayan sallar da ya gabatar ashe cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bawa ba zai gushe yana sallah a cikin waɗannan kwanaki sai a cikin masallaci ke bayan an idan da sallah wata sallah da shi ba face sai Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'arsa idan ya haka a ranar juma'a bi ma'ana bawa ba zai gushe yana cikin sallah ba shine malamai suka fassara wannan sallah din da nufin cewa mutum ya yi sallah ne ya zauna yana addu'a matuƙar ya tashi ba kuma su bata karye ba to kama kamar mutum yana cikin sallah ne da yi don haka wannan kasancewa da yi kamar yana cikin sallah duk abin da ya yi na addu'a kamar yana addu'a din ne a cikin sallah Allah subhanahu wa ta'ala yana karba shi za ka ga wasu daga cikin magabata suke yawaita addu'o'i musamman a ranar juma'a to Allah ya ɓoye wannan lokaci na ranar juma'a wani lokaci ne haka malamai dalibai ce ce da hanki ne ce a in ana hudu ba ne ce a bayan hudu ba ne a da la'asar ne ko bayan la'asar ne dan ce misali da la'asar ko bayan la'asar mana bayan rana ta faɗi ne abuna bayan an yi sallar la'asar ne zuwa faɗuwar rana kaga wannan ma duka lokuta ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye wannan lokaci sai dai hasashen malamai irin su mujahid ibn gabar rahimahullah suna hasashen cewa eh lalle bayan da asar ne shi sama mujahid ibn ya yakan yi sallar la'asar baya shiga masallaci duk ranar juma'a har a kai ga wato sallar isha kamar yadda malamai suka bayyana haka wani ya nuna himmarsa na tunanin ya rikki wannan gara bata to Allah ya kan ɓoye irin waɗannan lokuta ɗin don ne don bayan Allah su tsaya masu yi domin Allah ya shiga ransu kuma su yi lalube gaskiya lalube yawan mutum yana lalube yana lalube insha Allah ku Allah zai sa ya dace haka wannan shine yana da matuƙar muhimmanci a lalubi wannan dare a waɗannan kwanaki da muke cikinsu na wannan wata na Ramadan saboda gara ce da Allah subhanahu wataala yayi ba a tsaron da zai sake samuwa a rayuwar mutum ba wasu da yawa sun yi ai azumin bara suna nan a duniyar nan kuma lafiyarsu kalau ko ba abin da yake damun na korashin lafiya ko tunanin za su bar duniya babu shi tattare da su amma banan nan ba sana Allah subhanahu wa ta'ala ya dau rayuwarsu saboda mai ajalin su ya riga yi. haka mu ma wajibi ne mu sani cewa dukkanmu akwai lokacin ajalin mu zai to in ko haka kamar yadda tabbas kuma hakan ne ya kamata mutum ya yi abin da zai kafin ajalin sa ya samu ya ga cewa ya riski abin da ya kamata haka Allah subhanahu wataala ce lailatul qadri khairun min alf shahr ita ga lailatul qadr darajar take dauke da shi yana sama da wato ranakun wata dubu malamai suna lissafi sama da shekara 80 ne shekara 83 da wani abu shekara 84 wani abu makamancin haka sama da shekara 80 to da mutum zai sa'a a dare daya ya ci gaba kasan aikin shekara 80 kaga eh, to dama shekara 80 ta wanda Allah ya kaddara kaɗan ne a cikin mutane su samu hasi shekara 80 a doron ƙasa to sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya haɗa wa mutum da abubuwan da yake da shi na ibada a da a rayuwarsa da abubuwan da yake da shi na ibada da addu'o'i da tsare-tsare a yanzu a rayuwarsa da abubuwan ma da in Allah ya kaddara masa rayuwa zai sake yi a gaba a rayuwarsa da izinin Allah to ban da wannan musamman kawai saboda garaɓasan aikin alheri da ya yi a cikin wannan dare to ya samu alkhairin sama da shekara 80 da wani abu ma'ana sama da wata dubu Allah subhanahu dace duka wannan a cikin waɗannan kwanakin ne fa za mu yi ta lalubawa muna neman yadda za mu yi mulki ga ina abubuwa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr mala'iku suna sauka har mala'ikatu jibrilu a cikin daren lailatul qadri da iznin ubangijin su suna zuwa tsakara dukkan wani al'amari a kuma tabbatar da dukkan wani al'amari ba tare da yin wato Eh, abuna dukkan abin da Allah ya kaddara subhanahu wata'ala ba tare da ba ta kaddara din ba ko ba tare da yin wasu abubuwa na sabanin kaddarawar Allah ko kaddara kauniya ba abu inna ma hiya kaddara sanawiya ce Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar dukkan abin da Allah ya tsara zai za tsara tabbatar da shi a wannan shekarar suwa ne za su yi kaza za su shiga kaza za su fita kaza za su samu kaza za su rasa kaza za su wani duka gaba ɗaya Allah subhanahu ke gabatarwa a cikin wannan dare a lokaci guda salamun hiya hatta matsala fajr wannan dare wato tana cike da aminci ita wannan dare har tuduwan alfijir amma maganganun da mutane suke yi cewa wani ya fito ga lailatul dari. shi ne sai ka ga duk dakuna a kwakwance da famfon gidansa a kwance da bishiyoyi a kwakwance wai kawai sai mutum ya hango ɗakin ka'aba daga nan wani gaskiya babu wani nasi hadisi da malamai suka bayyana cewa haka za a yi akwai abubuwa na alamomi da malamai suka bayyana shine wancan yanayi ka ji nutsuwan daren da yanayin daren za ka ji canji saɓanin dararen cikin wa'innan kwanaki ɗin za ka ji ka kullum kana tashi amma in dare wani canjawa wasu suna cewa ko a jikin su zama ka ga idan aka samu ruwan sama a irin bayan isha ko wani abu gari ya ɗau sanyi mutane sukan yi hasashen ko misali wannan gare din ne sannan za ga an wayi gari ko da linshi ko da wata ni'ima hakan nan duka wannan mutane suka yi sa alamar cewa suna hasashen wannan dare ne kuma aka wayi gari aka ce ka ga bishiyoyi a kwance ka ga motsi abu na eh, gina gini to ɗakin ka ba a tsaye ko a kwance shi kuma cikin a kwance ne dai kaga da mu da za ka yi kuma cikin ɗakin ba ko kai ba kwanciya ka yi ko kuma ɗakin ne a kwance kai kana tsaye wannan wasu abubuwa ne wanda gaskiya eh, kuskure ne ma faɗansu in ka auna ma kawai da hankali Sun babu wani nasi da yake nuna wannan wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala wannan shine a take tire muku wannan sura da kuma waɗannan kwanaki masu albarka da muka shigo Allah ya samu dace a cikin su Allah kuma ya hada mu da dukkan albarka da alkhairai da suke cikin wannan kwanaki Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad آل محمد ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اكثر عوراتنا وآمن روعاتنا wannan bala'i na annoba Allah ya yi mana shi wanda suka kamu da rashin lafiya Allah ba su lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu himmar gwamnatin jihar Gombe na tunanin abinda a karanta a labarai cewa a ci gaba da ibada da kuma yin addu'o'i tare da kula da daukar dukkan matakin da jami'an lafiya suka bayyana wannan Allah subhanahu wataala ya saka wa gwamnati da alkhairi musamman jagorar gwamnatin shine mai girma gwamna Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi da ya lura da sha'anin talakawansa da kuma ibada da haƙƙin Allah subhanahu wataala ya wannan Allah ƙara masa ƙarfin gwiwa ya kare shi ya kare mu baki daya Allah kuma ya ɗauki wannan bala'i a wannan jiha tamu Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da ni'ima da albarka a wannan jiha tamu ya ƙarfafe mu da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu a wannan duniya ma gaba ɗaya Allah ya ɗauki wannan bala'i din insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ya yayi abunan Allah subhanahu wata'ala ya kawar mana da wannan bala'i gaba daya lallai addu'a da yawanci ake yi musamman a dararen ramadan gaba daya da kuma musamman kare cikin a dararen goma na ƙarshen watan ramadan allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna duka wannan ya dace a yawai ta aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta bayyana haka wallahu ta'ala alam muna fata Allah ya taimake mu Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu ya fasa musu cikin kaburburan su ya samu na daga cikin yan tasimu da su shiryar da mu ya shirya da zuriyar mu da iyalan mu tabbatar da mu bisa shiriya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk